Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah ya tsara tabbata ga annabin annabinmu manzon tsira, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Sheikh Munir Adam Koza ya sake fitowa ya yi cikakken bayani game da ƙadiyar da ta taso wanda Sheikh Abdul Fatai Sani Attijani ya fito ya bayyana cewa Salatul Fatihi ta fi Salatul Ibrahimiyya duba da irin lafazin sukan da aka duba na kambama annabi sallallahu alaihi sallama a cikin salatul fatihi wanda ba ba a zuba irin wa'annan kalmomin a cikin salatul Ibrahimiyya ba wanda wannan magana da shek abul Fatai Sani Attijani yayi ta sata kai ga wahabiya salafa yan izala sun fito suna miyagun maganganu game da ga shek abul Fatai Sani ta Attijani wasu ma sun kai ga Hassan Kafir tashi sun cire shi daga musulunci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 akan maganganun da suka tada hazo a cikin wannan kwanuka na maganar fifikon salatul fatihi akan salatul ibrahimiyya wanda ɗaya daga cikin 'yan uwa ya faɗa wanda abin kuma ya bi baya da ƙura da yawa to ni akwai wani darasi muhimmi wanda na ga ya kamata wannan matsalar ta haska mana mu fahimci wancan darasin 'yan uwa da yawa sun gafala daga barin shi amma muhimmi ne kwarai kwarai kwarai sosai a ni a kan kaina idan aka ce maganan matsayata a kan fifikon salatul fatihi akan kan asalatul ibrahimiyya zan ce idan ana maganar wannan itilaƙan to ni ban fahimci haka ba salatul fatihi a ce ta fi asalatul ibrahimiyya mutlaƙan ni ban fahimci haka ba ko bana tare da wannan fahimtar amma da wani abu aka ɗauka misali misali sai ce mutumin da ya karanta salatul fatihi zai iya samun lada fiye da wanda ya karanta as-salatul ibrahimiyya to wannan wani abu ne daban wannan wani abu ne daban amma kawai mujarradin salatul fatihi tafi as-salatul ibrahimiyya wannan kan bana ganin shi a haka domin alal aƙalli a salatul ibrahimiyya ta fito daga harshen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da sahabbai suka tambaye shi ya faɗa musu ya za su yi mar salati don cika umarnin Allah tabaraka ta'ala da ya ce su yi masa salati sai ya koyar da su a salatul ibrahimiyya kaɗai kamar da maulana Profesor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari yake cewa ka ji daɗi mana lokacin da kake karanta asalatul ibrahimiyya cewa waɗannan haruffan da kake faɗa irinsu komai da komai sun fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka san shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam komai nashi daban ne yanzu ni munir musulmi ne alhamdulillah mumini ne alhamdulillah muna fata Allah ya wanzar da mu akan musulunci da imani ka san abin da ya matsayi matsayina bai isko na sai na Abubakar ba wallahi saboda Abubakar ya zauna da Annabi ni ban zauna da shi ba da a ce ni ne na iske zamanin zamanin manzan Allah muka haɗa zamani Abubakar ya zo a wannan zamanin da nake yanzu wallahi da ni ne a matsayin Abubakar Abubakar ne a matsayina an fahimta in ka lura duk abin da ya shafi manzan Allah ta ne. zamanin nan da manzan Allah ya zo cikin shi sai Annabi alaihi salatu wasallam ke ta khairul quruni karni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم fal amsalu bil zamani karni mafi alkhairi shine karnin da na zo a cikin shi inji annabi Muhammadu kafin manzan Allah an yi qurun da yawa sun wuce amma da manzan Allah bai shigo cikin su ba sai ba su samu wannan khairiyar ba bayan manzan Allah a gashi an yi qurun har yanzu muna cikin wani karni amma da bai manzan Allah da bai zo a cikin shi ba bai samu wannan khairiyar ba sai zamana iya ƙarnin da annabi alaihi salatu wassalam ya rayu a cikin shi fa asbaha khairal quruni dan mi dan manzan Allah ya rayu a ciki duk garuruwa iri ɗaya ne kafin manzan Allah ya je Madina Madina ba komi bace a wurin Allah ba komai bace a wurin musulmi manzan Allah yana tashi ya koma sai ta zama ita ce wannan madinar da yanzu duk duniya bayan maka ba gari mai alhurma kamanta har ma a madina akwai inda ya fi makka akwai inda ya fi har ma a madina akwai inda ya fi ka'aba ya fi sama ya fi ƙasa ya fi kursiyu ya fi al'arshu a cikin madina ina ne wannan wurin inda annabi alaihi salatu wasalam yake kwance kun ga wannan wurin da ya samu fifikon nan bai samu fifiko ba ne sai dan manzan Allah ne yake kwance a wurin wannan wurin da annabi alaihi salatu wasalam yake kwance a kai a cikin shi da a Amerika yake to wannan American ce za ta samu wannan fifikon da a China da China ce za ta samu wannan fifikon da a Abuja Abuja ne za ta samu wannan fifikon wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai nashi daban fanni. Alƙur'ani zancen Allah ne Attaura zancen Allah ne Injila zancen Allah ne amma ya aka yi suka samu ƙarin fifiko alƙur'ani ya samu fifiko a kansu saboda shi ne zancen Allah zuwa ga annabi Muhammadu sai ya samu fifiko akan zancen Allah zuwa ga annabi Musa ya samu fifiko akan zancen Allah zuwa ga annabi Isa ƙarnin da manzon Allah ya fito a cikin shi ya fifici ƙarnin da annabi Musa ya rayu a cikin shi garin da manzon Allah ya rayu ya fifici garin da annabi Musa ya rayu garin da aka haifi manzan Allah ya fifici garin da aka haifi annabi Musa wa is ala zalik dan haka kasancewar as-salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin annabi alaihi salatu wassalam ba sa a haɗa ta da kowane salati in a wannan ne za a yi itlaƙi fifi fifiko mutlaqan to min hadhihi al-haythiyya as-salatu al-ibrahimiyya afdal min jami'is salawati ala sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ma anna jami'as salawati alaihi alaihi salatu wassalam sahihatun athbataha al-ulama الراسخون في العلم يعني أثبت صحتها أما idan aka ce wata haifiyya daban ila idan na karanta salatul fatihi Allah zai bani lada fiye da in na karanta a salatul ibrahimiyya wannan zai yi wannan kam zai yi in karanta salatul fatihi in samu wani lada fiye da in na karanta a salatul ibrahimiyya wannan zai yi wannan zai yi kuma ba dan salatul fatihi ya fifici a salatul ibrahimiyya bane mutlaqan kamar yadda na yi bayani abinda ku yasa zai yiwu shi ka karanta wani abu ka samu wani ƙarin lada da ƙarin fadla ba yana nuna wannan abin ya fi sauran ba ne bari in misali zai iya yiwa abu su zama daraja iri ɗaya amma kuma wajen karantawa ka samu lada da bambanci in muka ɗauki alƙur'ani alƙur'ani ai dukan shi iri ɗaya ne dukan su darajar su ɗaya dukan su zancen Allah ne tabaraka wa ta'ala amma sai aka samu suratul ikhlas suratul ikhlas qul huwallahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'dilu ta'adilu thuluthal qur'an tana daidai da 1 over 3 na alqur'ani tana daidai da kashi ɗaya cikin uku na alqur'ani dan haka da zaka karanta suratul ikhlas qul huwallahu ahad sau uku ka samu kaman wanda ya karanta alqur'ani complete ban wato ina so mutane su fahimci fifiko a karantawa in ka karanta ka samu lada alƙur'ani gaba ɗayan shi yana da haruffa dubu ɗari uku da ashirin da ƙwara sha biyar wannan na ɗauki abin da aka fi faɗa ne ka san dole za a samu bambanci tsakanin lissafi to amma dai abin da aka fi faɗa dubu ɗari uku da ashirin da ƙwara goma sha biyar shine adadin haruffan alƙur'ani yayin da ƙulhuwallahu ahad ahad take da haruffa 47 ne kawai 47 idan ka ɗauki ƙulhuwallahu ahad ka maimaita sau uku ka samu harafi 141 141 wannan 141 sai ya yi maka daidai da sauran haruffa 320 da me da 320 da ƙwara 15 it means da za ka je ka ɗauko wani guri daban a cikin alƙur'ani a cikin alƙur'ani ka ce za ka karanta wanda ba Wallahu ba sai ka karanta surorin da in ka tare adadinsu zai ba da harafi dubu shidda da ɗari yani da ɗari takwas da bakwai sannan ya yi maka daidai da harafi ɗaya ɗaya na Wallahu, ɗaya mu ji da kyau harafi dubu shida da ɗari takwas da bakwai a wata sura daban kenan kamar sai ka karanta suratul baƙara dukkanta sannan ka samu lada lada na harafi ɗaya na ƙulhuwallahu a tare da cewa dukkaninsu alƙur'ani ashe Allah ya ba da wani fifikon lada a kan wani aiki ba yana nuna wannan abin yana da fifiko a kan sauransu ba yanzu dai ka san da Alƙur'ani da suratul baqara da qul suratul ikhlas duka a matsayi ɗaya suke zancen Allah ne ba wanda ya fi wani amma a karanta a samu lada in ka karanta ƙulhuwar harafinta ɗaya yana daidai da kusan kwatancin suratul baqara ban san ko an gane lissafin ba to wannan shikenan sai ya sa ka ce suratul ikhlas harafi ɗaya na suratul ikhlas ya fi daraja ya fi fifiko ya fi martaba a kan alƙur'ani a kan suratul baƙar dukanta la ya ƙulu bi zalika aqil amma kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu za su iya zama ma ba darajar su ɗaya ba ya zama al-mafdul wajen karanta shi ka samu lada fiye da abin da za a baka idan ka karanta alfazil misali misali dukkanmu mun san Al’ur’ani yana gaba da kiran sallah yana gaba da kiran sallah Al’ur’ani yana gaba da kiran sallah don me Al’ur’ani zancen Allah ya baiwa sidna jibril ya saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kiran sallah a mafarki wani sahabi ya samu ya zo ya karanta wa manzan Allah ya ce an koya mar annabi ya tabbatar da shi a kai. amma sai gashi mun samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a hadithi sahihi yana cewa duk wanda i karanta yana da lada kuma duk lada ɗaya tana linkinta goma man ƙara Alƙur'ana falahu bi kulli harafin hasana wal hasanatu bi ashari amsalha la aqulu alif lam mim harf bal alifun harafun wa lamun harafun wa mimun haraf manzo Allah ce duk mutum da ya karanta alqur'ani duk harafi ɗaya na alqur'ani yana da lada ita ko ladan ana linka ta so goma ne a biya wal hasanatu bi asharu bi ashari amsalha manzo Allah ce in ka ce in na ce haka ba ina nufin alif lam mim shine harafi ba a alif harafi daban lam harafi daban mim harafi daban da haka da mutum zai ce alif lam mim yana da lada talatin hadisi sahihi daga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani alqur'ani da haka da zaka karanci alqur'ani dukan shi a wancan lissafin kana da lada miliyan uku miliyan uku da dubu ɗari biyu da ƙwara ɗari da hamsin mu ji da kyau da mutum zai karanta alƙur'ani daga bakar hannas yana da lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da ƙwara ɗari da hamsin lada alƙur'ani mu ji da kyau amma sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi kowa sanin darajan alƙur'ani sai gashi kuma a hadisin da sai da tuna maimuna yarda Allah tabbata a gare ta iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take faɗa mana cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo a masallaci yana daƙi gyara sahu tsakanin mata a tare da shi akwai sayyidina Umar Allah ya ƙara masa yadda tace sai manzan Allah yake cewa ya ma'asharan nisa idza sami'tunna adhana hadha al-habashi wa iqamatahu فقلنا مثل ya يقول Fa'inna لكنا بكل حرف ألف ألف درجة فقال عمر هذا للنساء وما للرجال يا رسول الله قال ضعفان يا عمر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da maimuna Allah ya mataida. tace wata rana manzo Allah sallallahu ya zo yana gyara sahu a masallaci sai yake cewa ya ku waɗannan mata matan musulmi matan Madina muhajirun da ansaru din su duka yace ya ku waɗannan mata duk lokacin da kuka ji kiran sallan Bilalu ko kuka ji iƙaman shi yana kiran sallah ko yana ikama? ku faɗi abin da yake faɗa idan ya ce Allahu Akbar ku ce Allahu Akbar sai manzan Allah ya ce idan kuka yi haka duk harafi ɗaya na kiran sallan da Bilalu ya faɗa kuka maimaita, kuna da daraja miliyon ɗaya, miliyon ɗaya, miliyon ɗaya. Sai na Umar ya ce, Ya rasu Rasulallah, wannan an faɗi garaɓasa da mata za su samu. Amma mi maza za su samu na garaɓasa in sun karanta haka sai manzo Allah ce da'ifani ya Umar. Maza kam suna da linki biyun abin da mata suka samu. Don haka idan muka ji ladani ya kira sallah ya ce Allahu Akbar sai wata mace a inda take ta ji ita ma sai ta ce Allahu Akbar tana da daraja miliyon ɗaya tana da daraja miliyon ɗaya in ta ce Allahu Akbar harafi takwas tana da daraja miliyon takwas amma da namiji ya faɗa da ya ji ladan ya ce Allahu Akbar shi ma sai ce Allahu Akbar iya wannan Allahu Akbar harafi takwas yana da lada miliyon goma sha shida ko daraja miliyon goma sha shida in ji na Rasulullah kiran sallah kaga anan sai ka fahimci kiran sallah idan ladani ya ce Allahu Akbar sai mace a inda take ta ce Allahu Akbar iya nan kawai ba sai ta ida duka ba ta samu daraja miliyan takwas alhali da alƙur'ani ta ɗauka ta karance daga baƙar hannasi abinda za ta samu lada miliyan uku da dubu ɗari biyu da ƙwara ɗari da hamsin idan namiji ya kwaikwayi lada ne ya ce Allahu Akbar ya samu lada miliyan goma sha shida daraja miliyan sha shida da alkur'ani ya ɗauka ya karanta sai ya zai samu lada ne miliyan uku da dubu ɗari biyu da kwara ɗari da hamsin it means aƙalla da za ka sauke Alƙur'ani sau hudu abinda za ka samu shi ne lada miliyan wato goma sha biyu da dubu ɗari takwas da ƙwara ɗari shida in ka sauke shi sau biyar za ka samu lada miliyon goma sha shida da ƙwara ɗari bakwai da hamsin miliyon sha shida da ɗari bakwai da hamsin shi ne ladanka in ka sauke alƙur'ani sau biyar miliyon sha shida da ƙwara ɗari bakwai da hamsin lada amma in ladan ya ce Allahu Akbar sai ka ce Allahu Akbar a matsayinka namiji ka samu lada miliyon goma sha shida nan na saukan alƙur'ani sau biyar yanzu wannan duka fa daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yanzu wannan shi zai sanya ni da kai mu ce kiran sallah ya fi alƙur'ani daraja? Ba za mu ce ba, ba za mu ce ba. Amma kuma tare da alƙur'ani ya fi daraja? Gashi an ba da wata lada a kan kiran sallan da bai kai alƙur'ani daraja ba, amma ladan kuma ya fi na wanda ya karanta alƙur'ani. Da ka al'ummar musulmi, shi maganan lada daban, maganan daraja daban. salatul Ibrahimiyya shine salatin da aka nakalto daga bakin manzan Allah Don haka aƙalli yana da wannan maziyar yana da wannan afdaliyar amma ko ba dole ba ne ba a ce sai ka karanta shi ka samu lada fiye da salatul fati Don ba malamin ko da ya rubuta wannan ba malamin da ya ce in ka karanta salatul ibrahimiyya ba salatin da za ka karanta wanda bai wato wato salatul ibrahimiyya fi kowane salatin lada ba wanda ya faɗi wannan ba wanda ya faɗi wannan To, idan muka da maganan fifiko ko ladan, ladan muna maganan ladan ba maganan fifiko ba. Wallahu a'lam. Ta yuyu abin da yasa ake da kyakkyawan zato da raja'in cewa salatul fatih za a iya samun wani lada mai yawa saboda in ka kalli ma'aunan wanda ya salatul ibrahimiyya ya ce Allah kai wa manzan Allah salati gwargwadon irin matsayin salatin da kai wa annabi ibrahim kama sallaita ala ibrahim wanda ya karanta salatul fati ya ce Allah kai wa manzan Allah salati gwargwadon girma da darajar annabi Muhammad a wurinka haƙa qadrihi wa miqdarihi azim to in muka ɗau wannan kenan wanda ya ce Allah ma'aunin salati na da nake so kai wa manzan Allah ma'aunin shi gwargwadon annabi Ibrahim wannan kuma ya ce Allah ma'aunin salatin da nake so kai wa manzan Allah ma'aunin shi gwargwadon darajar manzan Allah Aiko ni da kai mun sani in maganan za a biya ne gwargwadon abin da kowa ya nema abinda za a baka gwargwadon darajar manzan Allah ya fi nauyi ya fi gwaɓi fiye da gwargwadon darajar annabi Ibrahim domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da annabi Ibrahim wannan aqidan mu ne na ahlus sunna wal jamaa kuma kar a ce mun fifita wani annabi akan wani ai Allah ne ya gaya mana suna da bambanci wala karfabanna ba'dan nabiyina ala ba'd in kuma ana maganar manzanni tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd dan haka babu laifin komai dan mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi annabi Ibrahim to an ka ce Allah kai wa annabi salati gwargwadon ma'aunin annabi Ibrahim shine salatul Ibrahim ya kama sallaita ala Ibrahim ni ko sai na ce Allah kai wa manzon Allah salati gwargwadon nauyin shi da darajar shi a wurinka haka kadrihum shi shine salatul Fatih kai ka san in aka amsa wa kowa aka biya shi gwargwadon abin da ya nema to wanda aka biya gwargwadon darajar manzon Allah yana gaba da wanda aka biya gwargwadon darajar annabi Ibrahim to in ta wannan haifiyar ake magana ni na yadda Allah mai iko ne ya bada lada ga wanda ya karanta salatul fati fiye da ladar da zai bada in an karanta a salatul ibrahimiyya amma fa salatul ibrahimiyya tana gaba da salatul fati in an kalli haifiyar cewa manzon Allah ne ya furta ta sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam akwai wata nukda nukda muhimmiya nukda muhimmiya wasu za su ce ai ita ma salatul fatihi tunda shehu tijjani radiyallahu anhu ya yi magana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa falalar salatul fatihi da haka ita ma salatul fatihi daga bakin manzan Allah ta fito sai mu ce ba mu ji shehu tijjani ya faɗi haka ba mu abinda muka ji salatul fatihi Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayinta ne ala sahifatin ala sahifatin min nurin ga al-imamul bakari ba manzan Allah ba ne ya furta wa al'imamul bakari salatul fatihi ya same ta ne a kan takaddan haske don haka ashe salatul fatihi ma daga inda ta fito ta fito da amma dai a kan takaddan haske ba a harshen manzan Allah ba lokacin da as-salatul ibrahimiyya ta fito daga harshen manzan Allah ba a kan takaddan haske ba mun san ku duk darajar wannan takaddan ta haske ba ta kai harshen manzan Allah ba da haka in muka sake kallanta da min hadhihi al A salatu ibrahimiyya afdalu min al-fatihi lima ughliqa al amma a samu lada fiye da waccan wallahi Allah bai iko ne in dai zai ba da ladar harafin alqur'ani dubu ɗari biyu sannan a samu ladan kiran sallah harafi ɗaya mu ji da kyau akan wannan lissafin na manzo Allah idan namiji ne ya maimaita kiran sallah yana da daraja sai ya karanta harafin alqur'ani dubu ɗari biyu dubu ɗari biyu sannan ya samu wannan in mace ce sai ta karanta harfin alkur'ani dubu ɗari sannan ta samu wannan don haka in ka kula harafi ɗaya na kiran sallah ya kusa sulusin harufan alƙur'ani saboda harufan alkur'ani eh, dubu ɗari uku da ishirin in ka karanta su miliyan uku da dubu ɗari biyu amma harafin kiran sallah ɗaya lada dubu ɗari biyu ga namiji dubu ɗari ga mace tare da cewa alkur'ani yana gaban kiran sallah amma kiran sallah ya samu wannan kuma daga bakin manzon Allah ba a jawahirul ma'ani ba ba a rimahu ba ba a diwani ba ba a kashifal albasi ba ba a ruhul adab ba ba a a bakin manzan Allah da yi al'ummar musulmi maganar lada daban maganar falla daraja daban da haka idan wannan ake magana ni ga maukifi na amma ni ma ni darasi ma mafi muhimmanci da nake so mu ɗauka akan wannan matsalar shine masu cewa ba su yadda da darajar ko ladan da ake samu akan salatul fatihi ba wanda su kuma ma'auninsu cewa a salatul ibrahimiyya ta fi salatul fatihi ma'auninsu shine salatul ibrahimiyya ta fito daga bakin manzan Allah suna ce ko duk abin da ya fito daga bakin manzan Allah ya fi komai to wannan nukdar ita nake so mu kula da kyau wallahi abinda kuka faɗa gaskiya ne sai dai in dai abu ya rabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi komai kun yadda kun yadda to ya matsayin mahaifin manzon Allah shin duk abin da ya rabu manzon Allah ya fi komai amma banda iyayen shi iyayen shi shine naka ma fi iyayen manzon Allah tunda kai kana zaton naka iyayen in sun mutu za su shiga aljanna wato a ko ina komai na manzon Allah ka yadda fi na kowa amma yanzu a bangaren iyaye kana kallon naka ma sun fi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni wannan ne shine nake so mu fahimci nukar muhimmiya in dai ka yarda duk abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi na kowa to zaka yarda har iyaye ma na manzan Allah ya fi na kowa har iyaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi na kowa kuma bari ku ji wata ladifa annabi alaihi salatu wassalam ya tashi ya yi hijira daga makka ya tafi madina a hanyar shi ta tafiya da zai fita daga makka suna abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya ba ya ce wa manzan Allah sallallahu ya rasulullah da ya masa maganan Allah ya umarci shi da ya bar makka sai ce ya rasulullah na yi ta wannan ranar za ta zo dan haka ya sanya ina roƙo ka in maka rakiya a tafiyan sai ce na maka izini Allah ya bada dama kamar bin rakiya sai ce to daman na turke ya umma taguwanni guda biyu tun tuni jiran wannan ranar nake su ne abin hawan mu ya rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni sai dai a saida mu ba zan yi hijira akan taguwan aro ba ko taguwan kyauta sai ce to bi ciniki ya rasulullah suka yi ciniki ciniki ya kaya sai ce to ko da yake ban da kuɗin da zan biya maka biya min kaji biya min la ilaha illallah Ya ce biya mun sai sai na abakar kuma shi aka saya a gurin shi kuma shi ya biya radiyallahu anhu wannan tagwannin guda biyu tare aka kiwon su tare aka yi aka yi amfani da su ɗaya sai na rasulullahi ya hau ɗaya sai na abakar ya hau tafiya ce suka yi yar mudda ya sira ƙasa da wata ɗaya suka samu suka shiga madina manzo Allah yana kan taguwa ɗaya sai na Abakar yana kan taguwa ɗaya da suka je aka tsaya a a a Quba aka yi 'yan kwanakin da aka yi sannan aka shiga madina da aka je madina a banun najjar nan inda masallacin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake mutane suka taso da yawa suna ta cewa ya rasulullah ya rasulullah sauka gidana ya rasulullah sauka gidana ni manzan Allah ya ce musu ya ce ku kyale wannan taguwar ta wafa inna ha ma'amura ita taguwar yanzu umarni take an sa kai tsaye daga wa daga Allah tabaraka wa ta'ala in ka lura taguwar nan da ta ɗau annabi Muhammadu sai ta fi taguwar sai na abakar wadda tare aka tirke su kuma aiki iri ɗaya suka yi huwa suka yi daga Madina zuwa daga Makka zuwa Madina amma yau taguwar tun da annabi ne a kanta sai ake mata wahayi ban da taguwar da na abakar ya hayo shi ba mata wahayi yau taguwar da ta ɗau manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina yan kwanaki yau matsayinta a wurin Allah ya sha, ta sha bamban da duk taguwar duniya dan yanzu wahayi ake mata Hallu halluha fa innaha ma'amura inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ake mata daga yau dan me dan ta dauko annabi alaihi salatu wasallam yan kwanaki sai ta zama duk taguwar duniya ba mu ji taguwar da ake wahayi ba banda wannan sai mahaifiyar manzo Allah da ta dauke shi a cikin ta wata tara ita ce za ta samu irin wancan sakamakon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da haka ni abin da nake kallo mafi muhimmanci ne wato abin da na ƙaru da shi a wannan matsalar da aka tono saboda ya kamata duk abin da ya taso muna kallon shi ta aljanibul ijabi to wannan abin ni ina kallon shi ya isa ya zame wa mai hankali babban darasi na ya gane cewa iyayen annabi Muhammadu to sun fi iyayen kowa wannan kowan kuma koma waye saboda su ne suka ɗau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sanadiyyar zuwa shi duniya in dai har ka yarda a duk salatai wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya furta babu kaman shi gaskiya ne a duk garuruwa inda manzan Allah ya zauna babu kaman shi gaskiya ne a duk addini wanda manzan Allah ya ba kaman shi gaskiya ne a duk lokaci wanda manzan Allah ya ra'a cikin shi ba kaman shi gaskiya ne a duk abokai wanda suka zama abokan manzan Allah ne ba kaman su gaskiya ne a duk mata waɗanda suka zama matan manzan Allah ne ba kaman su gaskiya ne a duk ƴaƴa waɗanda suka zama ƴaƴan manzan Allah ne ba kaman su gaskiya ne duk anan ba kaman su ba kaman su ba kaman su ba kaman su sai a iyaye shine za a ce a iyayen nan nashi nawa da naka ma sun fi su wal iyazu billahi don haka al'ummar musulmi wannan abin da yasa nake ganin fa'idar hakan ina maimaitawa har nake yin wannan karatun yanzu ko wannan jan hankalin saboda waɗanda suke faɗin wani abu akan mahaifin manzan Allah yau kuma su ne suke retin matsayin as-salatul ibrahimiyya a wurin Allah kasancewarta ta fito daga bakin manzan Allah ta samu fifiko fiye da wadda bata fito daga bakin manzan Allah ba har suna ce kamar wannan ana so a ce shehu tijjani ya fi manzan Allah ne ko al-Imam Bakar ya fi manzon Allah ne shi yasa ake so a ce salatul fatihi ta fi as-salatul ibrahimiyya shi ko tunda ya fito daga bakin manzon Allah ba kamar shi to tunda ko manzon Allah ya fito daga mahaifan shi to mahaifan shi ba kamar su dan haka al'ummar musulmi mu ƙara sanin girma da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara sanin girma da darajar mahaifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na san anan wani zai rudu da hadisin al'imamu muslim Allah ya ƙara masa yadda na hadisin Hamadu bin Salama daga Thabitul Bunani radiyallahu anhu cewa inna abi wa abaka finnar e wannan hadisin a fili ke al'ummar musulmi ƙa'ida idan aka samu ta'arubul ajilla wannan dalilin ya ce kaza wancan dalilin ya ce kaza sai a yi ƙoƙarin ya za a yi aljam'u bainahuma kafin a yi tarjihi za su haɗu eh za su haɗu wannan ayar ayoyin da suke cewa ayoyi ga sunan burjik a Ƙur'ani da suka tabbatar duk wanda ba a aiko masa manzo ba Allah ba zai masa azaba ba wa ma mu'azzabi na hatta na nab'atha rasula iyayen manzon Allah su ku Allah ne ya tabbatar ba a aiko musu manzo ba ƙaumar ma'un ma a aba'uhum fahim ghafilun Allah ya ce mun aiko ka dan ka yi wa mutanen da ba a yi wa iyayensu gargadi ba kai ne manzo ga waɗannan jama'ar da iyayensu ba su samu aiko musu manzo ba sai Allah kuma ya wani ce to wanda kuma mu aiko musu manzo ba ma musu azaba ashe izan mahaifan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul fatra ne ahlul fatra ba su da azaba to wannan hujjan na alqur'ani ta zauna to wannan hadisin fa akwai yadda zai zauna sai mu ce eh zai zauna ba sai an yi tarjihi ba kuma ko da an kai gabar tarjihin to shi fa hadisin shi zai sauko. dan bai isa bugi ayoyin ba ba ina nufin bai isa ba wato da, da lafazi wal yazbillah hadisin manzo Allah isa komai to amma dai a ka'idar tarjihi ba zai iya buge ayoyin ba saboda khabarul wahid ne yana cikin akhbarul ahad shi qur'ani mutawatir ne mun san kuma ba a naskhin mutawatiri da da khabarul wahidi ko ko ba a tarjihin khabar wahidi alal mutawatiri alqur'ani mutawatiri ne wannan hadisin na sabutul bunani khabar wahidi ne mun san wannan ka'idar to kafin a kai gabar tarjihi tunda da suna ce aljam'u aula min tarjih shin za a iya yin jam'u tsakanin wancan hadisin da waɗancan ayoyin eh za a iya yi ta yaya sai a yi wa hadisin ta'awili inna abi babana wani baban shi a cikin iyayen manzan Allah akwai wanda ƙarar an san ɗan wuta ne eh akwai Abu Lahab da nasin Alƙur'ani tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atu sayasla naran sayasla naran Abu Lahab tabbas wuta zai shiga tabbas wannan wajabcin shigar shi shi ake cewa alwajibul arabi a wurin malaman ilmul kalam alwajibul arabi ba alwajib bane bi ma'anar wajibi itlaqan inda almutakallimin la alwajibu al-arabi kamar yadda ake samun almustahilu al-arabi shine rashin shigar shi wato shigar shi aljanna abu lahab ya shiga aljanna almustahilu al-arabi abu abu lahab ya shiga aljanna almustahilu al-arabi ya shiga wuta alwajibu al-arabi to abu lahab dan wuta ne shi kuma ɗan uwan mahaifin manzan Allah ne. Shin ana iya kiran ɗan uwan mahaifi da sunan Abu? Yes, Alƙur'ani ya faɗa. Iz hadara Yaqub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim a nace ban sani ba ga ta malam ko a karatunka akwai wata ka'ida ta ilimi yadda malamai suka santa wadda za a iya goge mutawatiri ko a yi tarjihin khabar wahidi alal mutawatiri in kana in kana da wannan ka'idar ga ta malam sai a kare mu da ita mu ma mu karu ka'idar da za ta sanya a yi tarjihin khabar wahidi alal mutawatiri to inda ko wannan ka'idar bismillah sai a kare mu da ita ga ta malam sai mu karu amma in dai babu wannan ka'idar to wannan abin da kake son cewa na abdullahi shi ake nufi da inna abi a hadisin muslim to lallai dole ne a ce a nan ka yi tarjihin wannan hadisin ne akan ayoyin alƙur'ani burjik ba aya ɗaya ko biyu ba ire-irensu suna nan da yawa muna fata daga ƙarshe al'ummar musulmi a zurfafa neman ilimi ko ba don jayayya ba a zurfafa neman ilimi domin amfanar kai domin tsare kai daga faɗawa halaka domin ɗora kai akan aljada hazihi almahajja albaida allati tarakana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama zakara zalika fi hadithihi inda qawlihi alaihi salatu wassalam taraktukum ala almahajjati albaida laylaha kanahariha la yazighu anha illa hali nas'alullaha tabaraka wa ta'ala أن يجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعل لنا قلوبا سافية البركة من زان الله صلى الله عليه وسلم Allah mun gode ma da kabar mu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna yi wa ƴan uwa murna da maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka ba mu ikon raya waɗannan darare masu albarka na haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka sa a cikinsu mu aikata abin da za ka yadda da mu albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bar mu da manzan Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima aghlaq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a sheik munir adam koza kenan aka saurara a yayin da ya fito ya kara warware zari da awabawa a kama da wannan kadiya ta salatul fati ta fi salatul ibrahimiya wanda shi fita fatai sani tijjani ya yi wanda wabiya sa'in salfa yan izala suke ci gaba da yin maganganun akan wannan abu wannan wannan kadiya wanda ta kai ga yawan su ma an san malamin da suka kafirta shek abul fatai sani attijani akan haka an ji dai irin maganganu da hujjojin da shek abul fatai shek munir adamu koza ya bayar sai dai wani abu da yake dan ci min tuwo a ƙwarya kan wannan kadiya shine jama'a da Allah ku taya mu dubawa an faɗa cewa wannan bayani da shek abul fatai sani attijani ya yi ba shine na farko ba tun cancan a baya malaman addinin musulunci da yawa waɗanda su wanda cikinsu haddada manya-manyan malaman wabiya salafiya izala cikinsu hadda shak nasiruddin albani sun fito sun bayyana cewa salatul ibrahimiyya ba shine mafificin salati ba shak nasiruddin albani ya faɗa cewa ma a yi salatul shafi'iyya shine salatin da ya fi kowane salati wanda kuma an ambato manya-manyan jigajigan malaman addinin musulunci wa'anda wahabiya salafa 'yan isa zala sun yadda da su sannan kuma sufaye 'yan ɗarika sun yadda da su duk su ma sun bayyana cewa salatul ibrahimiya ba shine salatin da ya fi kowane salati ba mafificin salati ba duk sun bayyana salatinsa da suke ganin cewa shine salatin da ya fi kowane salati to amma abin da yake bani mamaki ban ji wahabiya salafa yan izala ne yanzu da suka fito suna kafarta shek abul fitai sani attijani sun kafarta wa'annan malaman ba hasali ma idan suka fito suna yin raddi a iya shek abul fitai sani attijani kawai suke karewa ba sa ɗauko malaman can na can can baya jigajigan malaman addinin musulunci da suka fito suka bayyana cewa lallai salatul ibrahimiya din nan ba shine mafificin salati ba kawai sai dai su dirawa shek abul fatih sani attijani idan haka ne anya ba da dan Allah suke yi wa shek abul fatih sani attijani wannan raddi ba akwai wani gilli na fushin shek abulfatai sani a tijjani a zuciyarsa ba suke wannan idan ba haka ba me yasa su an can jigajigan malaman da suka irin wannan magana ta shek abulfatai sani a tijjani ba a fito an kafarta su ba wannan shine abin da yake ci min yake yake min kaikayi a zuciyata na ce bara in ƙara in yi kari da wannan a cikin wannan bidiyon jama'a dan Allah a duba wannan magana